وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين wani mutum ya zo daga wani wuri mai nisa daga cikin alkaryar yana sauri don jin tsoro ga mutanensa wajen ƙaryata manzanni da tsoratar da su da kisa da cutar da su ya ce ya ku mutane ku bi abin da waɗannan manzanni suka zo muku da shi